pdp share tsawon lokaci cikin halin rudani da yi daga dukkanin alamu na neman hanyar kai ƙarshen da ta kai daga kirga asarar babba cikin fagen siyasa na kasar kuma a cikin jeri na matakan jam'iyyar dai na zaman janye dakatar da taya wasu tsofaffin gwamnoni da majigajigan 'ya'yanta kuma ko bayan dai jam'iyyar ta tilasta salashin ta na benue ya dakatar da shugabanni na mazaɓin ayun da suka ɗauki matakin dakatar da shugaban a makon da ya shuɗe sake kuma komawar ibrahim shema ko bayan ari fayo shi da ma uba an yi fayo an yimde a bangare na mutanen wuke da kuma lucu dakatarwa ayyun a bangare na atiku dai na kama da kokari na mai da wuka cikin kube na bangarorin jam'iyyar guda biyu bangarorin da abbas suka dauki lokacin na fafata kuma sai kare kare jini biri ma a haka a yin zaben sabon yunkurin da ya faɗa sanata umar tsauri da ke zan tsohon sakataren jam'iyyar na ƙasa na nuna irin ƙarfin imanin jam'iyyar na gyaran lamura koyaushe rikicin cikin gida baya wa jam'iyyar pdp tsoro mu 'ya'yan jam'iyyar pdp ne uwa ɗaya uba ɗaya in ka haga muna rikici kyale mu za mu gyara tsakaninmu wancan dakatarwa da aka yi ma wasu jiga-jigan jam'iyyar pdp an yi shi ne saboda dalilai wasu kafiru a cikin gida kuma bayan an zauna an duba babu wanda baya kuskure an zauna an duba kamar yadda na ce maso ake a ɗunke jam'iyyar pdp aga cewa maimakon a ce an yanke hukuncin can to kamata ya a cire wancan dakatarwa da aka yi ma wa'annan manyan jam'iyya a ci gaba da bincike har sai an kawo inda ake bukata abun da ya kamata a samu an same shi to sai kuma in har lema suna shirin sake dinkewa akwai kuma tsoron tasiri na asara a shekarun da ke tafi na iya kaiwa zuwa fatalwa tsakanin yan da fatan kare azumi na shekaru takwas kuma rasa idi bello da yana zama daya cikin masu goyo bayan ayu a cikin rikicin kuma ya ce kokari na ta tsakanin na kama da neman kaiwa zuwa kitso da kwarkwata mai girma lokacin da aka ce an ce buhari ya ci zaɓe ya dawo wuke ne ya fara masa murna lokacin da aka uh, je kotu sanda kotu ta ce ita ta yarda da wancan zaben da aka yi na 2019 aka ga shi wike shi ne ya fara zuwa yau akwai wata kyakkyawar alaka tsakanin buhari da wike kuma wike kamar an bashi wata kwangila ne na rusa pdp domin a gaskiya ƙasar nan babu wanda ya fito ya zama makiyin jam'iyyar pdp ko da wasa baya ƙaunarta ko da kwaya zarra shine jama'a buhari baya son pdp baya son ɗan pdp amma yana so kana pdp ka fita ka zo gurinsa ke na yada da wannan ƙoƙarin samun sulhun da yana iya kaiwa ga sake da ƙarfin lemar da kika lambar razanar hujja ya bayan shekaru takwas a adawa to sai da kuma ci gaba a cikin labuwar da a faɗar da hussein tukur hassan da ke sharhi cikin batun na siyasa na nufin tabbatar da 'yan gidan na wadata cikin adawa har mahadi a irin ƙasashe, irin namu in jam'iyya tana da rarrabe kawunan magoya bayan ta yana rarrabe shugabanni yana rarrabe to ta yana iya daɗewa a harkar siyasa ba tare da ta samu wadafan iko ba mun ga misali a takaice irin yadda pdp ta shekara goma sha shida tana mulki ta sauka yanzu ta shekara takwas ba abin mamaki ba ne ta ƙara hudu ko ma sama da haka muddin dai ba su samu tsari mai kyau ba da shugabanci mai kyau. abin jila a gani dai na zaman nisan sulhun a tsakanin masu tunanin batawar da kuma masu shagaban su rusa a cikin gidan na wadata. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.